لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم نسارا waɗanda suke cewa Allah ya haɗu daga abubuwa uku su ne uba da ɗa da rai mai tsarki wato ruhul kudus sun kafirta Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma Allah ba da yawa ba ne kaɗai shi abin bauta ne guda ɗaya baya da abokin tarayya idan ba su bar wannan mummunar maganar ba azaba mai tsanani za ta same su.